الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته ابتدى بحجه إلى بالدفاع أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da biyar ga watan ramadan jira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da a shashi daga watan hudu shekara biyu. da ashirin da uku a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusuru allah ya ji karsa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatan allah ya sa ya zama sabubin tsira gare mu duniya da lahira a insha allah kuma muka faɗa kusan zai zama shine karatu na ƙarshe a wannan zagaye amma bari mu amsa tambayoyi mu ji abin da ke ƙasa mu mukalla bismillah

kan to idan ta zamanto mai zaki tana iya bambancewa tana da tabbacin cewa wannan jini da lallai ba jini ba ne na al'ada yake zuwa kuma ta tabbatar da cewa kwanakin jinin al'adan baya abin nan tana iya ɗaukaci a lalle wani yanayi ne na jini ke zuwa mata za ta iya ci gaba da ainihin wato ibadata a wannan shi ne ko a'a ba ta iya tamyizi wajen a tantance kwanakin dama kwanakin yana iya hawa ko yana iya karuwa to ma dama jinin yana zuwa a cikin kwanakin da bai kai kwana goma sha biyar ba ne ko da kalar jinin ya canza to ana iya ɗaukar shi a matsayin jinin al'ada ne har sai idan ya kai kwana goma sha biyar ya haura sannan sai a ɗauke shi wani kalar jini ne na ciwo ba jinin al'ada ba ne sai ta ci gaba da yin ibada wallahu a'alam cikin neman ba su da lafiya ne ki nemi magani Allah ya ba baki lafiya akwai a aradu da dama da mutane suke fama da shi musamman mata wacce ta ji tana fama da kai daga ciki to alama ne cewa tana da tana da matsala na farko kunga yawan fama da ciwon kai me ke nan sannan na biyu ya kunshi nau'ikan mugayen mafarkai wanda ya haɗa da mafarkai na macizai ko mutum ya dinga yawan ganin shi ga shi a gurin da yake yana da hatsari ko ana rigima ko wata dabba mai hatsari ta biyo shi wannan alama ne na wato matsala sana abu na uku wato fama da yawan faduwar gaba kina zana ko ki ji gaban ki yayin ki ya fadi ba tare da wani abu ya faru ba sana abu na hudu ki tashi da safe ki ji hannun kina ciwo ko kafa kina ciwo ba tare da kin dige ba sana abu na biyar wani lokaci ji kina son zama guri daya ke kaɗai ba ta son mu'amala da kowa sana abu na biyar wani lokaci yawan fushi a abin da bai kamata mutum ne saurin harzuka ba alama ne na matsala ko wani abu na ɓacin rai ya faru ki ji in ba kuka kika yi ba hankalinki babu yadda za a yi a ce wannan abin a hankalinki ya ya kwanta to duka wa'annan suna ɗaya daga cikin alamomi na matsala to na daga ciki shine wannan matsalar da ta ambata a zo za ta yi karatun alkur'ani ne zamanto tana jin kunci ba ta iya yin karatun alƙur'anin alama ne na cewa gaskiya tana da alaƙa da akwai tasiri na jinnu tattala da ita sai ƙoƙari ta nemi magani Allah kuma ya bata lafiya mu je gaba wajen aiki da shara wata biyu ba tare da ita masu ce kuma ta shi tana cikin kanta a wani yanayi na sha'awar haka so kuma shi za ta iya neman tare kuma tafiyar da yake ke a mawajebi to kore tana so ta hau jirgin a to ya sani wata biyu ai bai kai kwanaki na ila'i ba dama cewa ta yana yin tafiyan ya wuce wata hudu to daga nan ne ma za a fara tunanin cewa ya za a yi tun da ila'i da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa wata hudu ne daga nan ne kwanakin da in namiji ya kaura cewa matarsa wata hudu bai alaka da ita amma kwanakin da bai kai wata hudu ba wata biyu to na karasa tambir to bai kai ba to aikin ga shi yasa kullum kowace mace in za ta auri miji kafin ta yi auren ta yi kokari ta fahimci wa za ta aura yanzu ranar nan masallaci kawai muka je muka dawo ko da na tafi masallaci ban tafi da niyyar cewa zan yi tafiya ba ina dawowa daga masallaci kawai maganan barin gari ya taso mata na kai ganin ta yana shirya kana mai faru na ce mata gari zan bari yanzu shine na tafi bauchi irin wannan mace ba ta saba ba wata tana ganin irin wannan yanayin kullum zauna za ta ce ta makuka ya zo ta sami ga yanayin ka yadda kake sai ta kokarin cewa ita kuma a tafi sai ka canza daga wannan yanayin kuma ba zai yi ba shi yasa na ce muku auren mu kasada ne ba kwa ganewa Allah ya sa mu dace wanda aka yar uwa shi ya hakuri a in yana da halin da zai tafi da ke in ya tafi da ke a'a ai halin biyu ne idan yana da halin da ita zai iya daukar ta ya tafi da ita suna da yaya ko ba su da yaya na a cikin da zai je din. in ya tafi da ita don ita buƙatar ta tabiya ina kuma makomar ƴaƴan da suka haifa ta bisa tarbiyya ko ko zai tafi da ita ne in ya ɗauke ta ya tafi da ita in suna da 'ya'ya yana iya ɗaukar har da 'ya'yanta ya tafi da ita so da yawa wani lokaci za ku ga son zuciyarku yakan sa mace saboda bukatar ta tabiya ita kaɗai ‘ya'yan da ta haifa ta yadda su wulaƙanta su tozarta ko ku a'a har da ‘ya'yan matan da yana da hali su zai ya tafi da su idan ya tafi da su can kun dai idan zai wata biyu a can dole za su yi karatu ko ba za su yi ba to in ya gama zaman in zai dawo za a sake ballo da yaran ne daga can a sake dawowa da su koya za a yi duka wayannan ababe ne da dole sai ana siyana ana ainihin wato duba su akwai malamin da na sani haka ɗaya matar shi ita uwar gidan tana da wajen 'ya'ya kusan goma yana da wata matar da bata da 'ya'ya zai bar ƙasa zai tafi karatu waje ba yadda za a yi macana da 'ya'ya wajen goma ki ce wai in an tafi da wannan ke ma sai an tafi da ke to dan Allah in an ɗauke ta an tafi da ita wa za a bar ma 'ya'yan guda goma su yi da haka ta zo ta zauna ta dasa ma yaran yayye cewa mugu ne zalimi ne sai ɗauki waccan matar ta ba ta kalli maslahar cewa ita take da 'ya'ya ta zo da yawa ba a hammu sai wanda ke gabanta shine ce ma yaran tarbiya ba ta fahimci wannan yana da a rayuwa bari barin faɗa muku wata ƙa'ida wallahi ba ka samun wani abu sai ka haƙura da wani abu wannan ita ce ƙa'ida Allah ya sa mu dace mu je gaba tana iya to nan dai ban san dalilin hanawa ba a kuma abin da yasa suke hanawa saboda galibi za ku ga hatta maza ma ba kowa ke samun damar shiga a ba saboda in ka yi kokarin kayi sallah kusa da bakin makabartar ba to ko kana namijin an gama sallah shiga baki a yana maka wahala sana abu na biyu a makka ko madina guri ne da in aka ce za a dinga bari baki a mata su shiga to za a dinga samun ikilati mai yawa a cikin makabartar tsakanin maza da mata shi yasa ina ganin hukumomin suka ɗauki hana shi yasa za ku ga ko kai kabari lauda ziyara sai da suka yi tsari akwai lokutan da mata za su shiga maza ba sa bari su je sana ko lokutan da maza suke zuwa ba sa bari mata su shiga wannan lokacin amma umarnin da annabi a farko yake kuntu na haitukum an ziyaratul quburi na hana ku ku dinga kai ziyara makabarta a da amma fa zuruha yanzu ku dinga zuwa makabartar illa shine fa innaha tudhakkirukum al-akhirah domin za ta tunatar da ku abin da ya shafi zuwa ainihin wato lahira wannan ita ce ka'ida to illar da ta sa aka ci mazan su je makabarta don ta tunatar da su zuwa lahira haka nan wannan illar tana nan a bangaren maza wa inna ma kawai abin da annabi ya hana mata kuma ya tsinuwa a kan shi shine ya ce la'anallahu zawaratul qubur Allah ya tsine wa matan da su kuma wajen zuwa makabartar suka ɗauke shi ya koma kamar biki a ce duk sati sai an je wataƙila duk satan masu yanyi sababbin ɗinki na musamman saboda zuwa makabarta mun san wani lokaci in mata suka kama abu to nasarar haƙi bil haƙi suke yi wannan ne ya sa manzan Allah ya tsinuwa ya Allah ya tsinewa mata wanda ya kawo shi da sigatul mubalaga amma dai nan kan ban san dalilan da ya sa ba su wayanda suke hana mata din zuwa anan suke hana su in dai a shari'a ne ban san dalilin da ya hana mace zuwa makabarta ba saboda hadisin da matan nan da manzo Allah ya zo wucewa ya ga tana kuka a tsabari ta ya rasu lokacin da ya zo ya tsaya kanta sai ya ce mata baiwa Allah ittaqillaha wasbiri yaji ji tsoron Allah ki hakuri haƙuri mana tsohuwa ce tana ɗagowa sai ta ce manzo Allah ilaika anni da wa Allah ya haɗa ni in ba da kai ba ta ce ɗan nawa ƙwaya ɗaya shikenan ya mutu ka in yi hakuri mai ruwaya yake a rufu ba ta san kowaye ba sai da annabi ya juya aka ce mata kin san wace ka faɗa ma aka ta ce a'a ba ta sani ba aka ce mata ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shine ta je gida ta same shi da aka suka ce da bi halatta ba mata ta makabarta da yadda ya ganta tana kuka yi mata inkari ya ce ta bari to da hatta zuwanta makabarta annabi ya mata magana ya ce kar sake zuwa makabarta daga yau mata ba sa zuwa makabarta so su dai wannan suka hana a nan ban san dalilin su na hana wallahu a'lam mu je gaba to da dai za ta yi a cikin aikin kan da zai fi dai idan zafin yana da zara wadannan tana sallayan a cikin tsakiyar gida ne akwai abubuwa da suke da alaka da tashwishi wanda suna iya gitta masallar sallar ta iya samun ainihin wato matsala sannan karkari in za ta yi sallar ko akwai zafi yana wucin minti biyar ne ta riga ta gama sallah ko sallar mai raka'a ainihin wato hudu ne Allah ya sa mu dace to inda za ki samu iskali ya danganci limamin wace irin kala sallar tarawih idan zai yi raka'a biyu ne sallame da kina iya bin shi raka'a biyu in yi sallame sai ki tasu ki kawo raka'a biyu sai ki bi sai ki cika amma in kika yi rashin sa'a limamin da za ki bi watakila in zai yi raka'a takwas ne ga baki ɗaya irin yadda ake yi ya kuma laƙi sallar isha kin ga an samu mai wadda in wanda zai raka'a biyu ne ko zai yi raka'a hudu ne to wannan babu iskali ana iya amma idan wanda zai raka'a takwas ne lokaci ɗaya ba zai sallame ba sai a ƙarshe ya kuma laƙi sallar isha kin ga sallar ta bambanta ga wannan yanayi in kin fahimci irin kalar sallar da zai kenan sai ki koma gefe ki tafi sallar ke kadai daga baki a dawo ki bi su amma maganan cewa a masu arilla su bi nafila ko masu nafila su bi farilla wani abu ne da aka yi saɓani tsakanin malamai wasu na ganin yan halatta wasu na ganin bai halatta ba amma zance na gaskiya ya halatta saboda abin da muka karanto a baya cewa ma'azu dan jabal yana zuwa ya bi zan Allah sallah idan ya koma unguwarsu kuma shine limami haka sallar da ya da manzan Allah sallah ce ta farilla ya bi shi da zai koma unguwarsu ya ja mutane sallah shi sallar da yake ta nafila ce

a kowa za ki yi mana malama shi ne abinda ya kuɓa wa mutum na sallah kuma wata irin sallah ce in ya kashi cikowa ne shi ne ƙa'ida na ida a titin musalata in za ku je sallah ku je a natsi abinda kuka samu liman yanayi na sallah ku yi tare da shi wanda ya kuɓuce maku ku cika wannan ita ce ka'ida mu je ya kamata mu karatun karatun sallah to a mace ta shari'a da namiji duka dukkan ne ba wanda ya sai bambanta sai idan an samu dalili na bambantawa din haka za ka ga suna cewa wal mar'atu duna rajuli sai dai kawai mace kada ta daga sautin ta kamar yadda namiji yake daga duk wanda suke cewa sautin mace al'aura ne ba su da dalili akan wannan cewa sautin mace al'aura ne inda kawai yake zama matsala inda Allah madaukakin sarki yace a wannan yace ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa nisa'i nistafaitunna wala taqda'na bil qawli mace ta tausasa zancen ta sai da manufarta na yin zancen ɗaukar hankalin wani ta wannan kuma haramun ne sawa'un ko ta wace irin siga wannan ba daidai ba ne amma a wajen karatu musamman in a cikin gida ne ita kaɗai ko da wanta uwanta mata ne ta daga karatu normal wannan babu wani abu ainihin wato a ciki wallahu a'lam wannan sallan gawa yana bukatar sai dai ku nemi bidiyoyin da malamai suka yi ba abu bane da za a yi muku bayani haka ku gane shi shi sallar gawa sallar gawa ko wankan gawa wankan gawa in sallah kike nufi akwai kabbara hudu akwai biyar har zuwa kabbara tara akwai amma an wankan gawa ne ba miki bayani an shiga yadda shi ba yadda zaki shiga ne shi yasa za ku ga duk masu koyar da shi practical suke wa mutane wani lokaci ko a ɗauko yan bebi a aji ko wani lokaci ma mutum ɗin su kutum ake kwantarwa a nuna ga yadda ake yin wankan to ta wannan hanyar ne ake iya sai ganin akwai malamai da sun yi bidiyoyi akan intanet kan youtube suna nan da kaifiyar yadda ake yi ma gawa wanka da malik kafanin idan ta mutu ina ganin zai fi gaskiya mu je gaba Allah ya ji ƙanshi Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta Allah ya sa inda ya tafi ya fi inda ya bari ita kuma Allah ya ba ta ainihin wato haƙurin rashi sannan wacce take neman Allah ya shirya da ayanta Allah ya shirya mata su fiye da yadda take ƙoƙari gurin yi musu tarbiyya wayanda 'ya'yansu suka karkace Allah ya dawo musu da 'ya'yan kan hanya wayanda ba su karkace ba Allah ya hana 'ya'yansu karkacewa shikenan ko a jiya mun tsaya wato faɗin Allah subhanahu wata'ala وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بسم الله يومئذ وقال الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن

Allah subhanahu wa ta'ala ce, malam ibnu kasir ya ce wa qawluhu wa qala lil insanu kun san mun faɗa a baya mun ce idan aka girgiza ƙasa Allah ya ce girgizawa ƙasa ta fitar da abin da ke cikinta na nauyi mutanen da aka rufe a cikinta wanda muka ce yana cikin abin da ba wanda zai iya baka amsa yanzu yau duniya shekarar ta nawa da kafawa zuwa yanzu ba wanda ya sani kadan saura shekara nawa ta ƙare ba wanda ya sani wa inna ma kawai Allah subhanahu wata'ala ya kawo alamomi ya yi kasawa wa manzan Allah ya yi ta bayanin cewa in kun ga alama kaza to alama ne na cewa Allah ya kusan rushe duniya kowa ya san shi idan kun ga alama kaza malamai suka bibiyi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka fitar da alamomi ƙanana irin waɗannan sama da alama ɗari saba'in da wani abu yana daga ciki kun ga garin da Allah ya aiko manzan Allah aiko shi ka ne daga cikin alama na tashin kiyama rasuwar manzan Allah ya koma ga Allah ne daga cikin alama ne na tashin alkiyama yanzu yau tsakaninmu da manzan Allah shekara 1400 da wani abu ɗaya ke da sannan mun faɗa mun ce yanzu bana da wata ya tashi fito ran da ya fito ranar kowa ya gan shi ba a yi saɓani ba kuma in mutum ya kalli watan zai ga kamar ba ranar ya fito ba to wannan abin da kuka ga ya fara faruwa yanzu na wata ya fito nan da ya fito in ka kalle shi ga kamar ba ranar ya fito ba shine a filla to ɗaya ne daga cikin alamu na cewa Allah ya fushi rusu duniya kowa ya tashi sannan abin da kuke gani yanzu na gudun dare da rana ai kaman jiya ne muka zo muka fara karatun nan yanzu shi an gurgure yau kwana ashirin da biyar yana daga ciki haka annabi ya ce la taqumu sa'atu hatta ya yataqaraba az-zamanu alkiyama ba za ta tsaya ba sai lokaci ya matse yace haka za a tafi akwai lokacin da Allah sai ya mayar da shekara za ta koma kaman wata ɗaya take but to irin waɗannan duka suna daga cikin alamar wannan ranar da Allah ya ce za ta zo wa akhrajatil ardu ƙasa za ta fitar da asalaha duk abin da ke cikin ta na nauyi wa qala al insan to lokacin ne dan adam idan ki fito daga kabari yaga yanayi ya canza zai ce malaha ai istankar amraha zai yi mamakin al'amarinta ba da ma kanan tsaratan bayan ƙasa ta zama tabbatacciya sakinatan sabitatan tana da natsuwa a tabbata take yanzu mai dalilin jesa kowa yanzu a cikin kunan yake zaune cikin nutsa yanzu da ce ana cikin zauna a masallacin nan kuka ga ya dan fara girgizawa yana yanzu a kowanne zai zauna hankalinsa kwanci waje ku duba girgizar ƙasa da aka yi kwanan nan a toki da kuma siriya cikin minti ɗaya zuwa biyar da Allah ya girgiza ƙasa sama da mutum dubu talatin suka mutu kawai Allah ya ɗan girgiza ƙasar aka sake ta idan yanzu ganin zamfaran nan ne da gine-ginen na duk da kuke ganin an wallahi ana yi kawai ƙasar buɗe za ta gine-ginen da mutane su shige haka Allah ke yi. to yana ɗaya daga cikin musibu da Allah subhanahu wa ta'ala ke jarraba mutane da shi wasu a lokacin da abin ya faru na ga suna cewa wai wai a afirka ba a girgizar ƙasa wa yanayin na ce ƙarya suke duk wanda ya faɗa muku wannan yanayi ne na saɓon Allah yake sawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo girgizar ƙasa dama matakin Allah biyu ne yadda Allah yake wala qad na ila umamin min ƙablika mun aiko manzanni da yawa ga al'ummi da suka zo kafin ka zo kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bilba a sa'i wadda ra'i. muka kama su da tsananta-tsananta na rashin lafiya da talauci da rashin zaman lafiya mai hikiman wannan shine la'allahum ya tadarra'u sau da mutane suka ga masifa ta yawa ta nan da can da can da can ko matsalolin zai sa su dawo su koma zuwa ga Allah sai Allah ya ce falola ijja'uhum ba su na tadarra'u me yasa lokacin da muka turo wa mutane tsananta-tsananci ba su kankan da kai sun koma zuwa ga Allah ba idan ko ga musibu sun taso ta nan da can da can da can da can mutane sun kasa tadarru'i su koma zuwa ga Allah sai Allah ya ce walakin kasar qulubum ta zuciyarsu ce ta bushe dan zuciyar dan adam ta kan bushe akwai lokacin da Allah zai ce gara dutse ma da ita saboda lalacewa sai ya ce wa zayyana da ash-shaytanu ma kanu ya'malun sai shaidan ya ci gaba da kawata wa mutane mugun aikin da suke sai suna ganin a'a ai kamar mai kyau ne sai Allah ya ce to in aka wa mutane wannan matakin farko ba su koma zuwa ga Allah ba falamma na su ma zukiru bihi in mutane suka bar abin da aka yi musu wa'azi to daga nan Allah sai ya hana fatahana alaihim abuwa ba kullu shay gashi suna saban Allah suna kowace irin banna sai Allah ya bude musu kowane irin abu na duniya shi sa Allah ya ce hatta idza farihu bima utu sai sun zo suna takama da abin da aka ba su na duniya Allah ce suna zaune mu kuma sai ce akadnahum bagatatan sai mu turo musu azaba on escape ba su taba tsammanin azaba za ta zo ba Allah ya turo bala'i to a irin nan ne shi kuma Allah in ya tashi to rana ɗaya wallahi yana iya turo masifar da kamar garin nan tana iya cinye garin ko rabin garin dan ana iya tsallo ruwa daga wani guri ana iya turo wata masifa a turo wani bala'i shine falon ba na su ma zukiru bihi fa tahana alaihim abu hatta idza farihu bima utu akadnahum bagatatan to muka kama su basi, tsammanin azaba za ta zo ba Allah ce fa idza hum to lokacin ne za su tabbatar da cewa kuma yanzu sun riga sun tsaye tsammani daga rahamar Allah to wannan kuma ya fi muni ya fi hatsari wannan shine zaka sai zamanto bayan dan adam ya san kasar Da yadda take wa huwa mustaqirun ala zahariha ya tabbata a bayan ta ba ta motsawa ai taqallabat al-hal to sai halin kasar itanza fasarat mutaharrikatan mutqalibatan sai zamanto tana motsi tana raurawa adija a min Allah wa min amri Allah ta'ala ma qad a'tahu laha min az sai gashi abinda ke zuwa gurin Allah na tattalin da ya masa na girgida allazi la mahida laha an ita ma kasar umarni kai Allah ya bata yace ga abin da yake so ta yi kuma bata isa ta ce ma Allah ba lati ba dan a can baya yace bi anna rabbaka aw halaha ubangiji ne zai mata umarni ya ga abin da yake so cewa ta yi thumma alqat sannan sai lokacin ta jefar da ma fi batniha duk abin da ke cikinta min al amwati min al awwalina wal akhirina na duk ɗan adam ɗin da ke cikin ta matacce tun daga ɗan adam na farko da ya fara mutuwa shine habila da aka yi rigima ɗaya ya kashe ɗaya tsakanin habila da ƙabila wanda Allah ya kawo cikin suratul ma'ida cewa watul na naba abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan ƙubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhari qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu min al muttaqin la'in ba sata ilayya yadda ka litaɓa ni ma ana bi ba su in yadiye ilayka bi kafin inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an a bi ismi wa fata kuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u zalim daga ƙarshe fa tawwa'at lahu nafsuhu a akhihi ransa ta kawata mai kyau ga yadda zai kashe ɗan uwansa dan kafin wannan a doron duniya ba wanda ya taɓa mutuwa ba amma san me mutuwa ba to sai zaman kuma da za a fara mutuwa wanda zai fara mutuwa sai zamanto kashe shi za a yi shi samun nan Allah ya ce kun ga yanzu duk wani kisa da aka yi a zamfara ta hanyar gan ta hanyar asalwantar da ran wani wancan ɗan adam ɗin na farko da ya fara sunanta kisa a doron ƙasa annabi ya ce wallahi yana da zunubi kuma daga nan fa ba wai na zamfara ba a duk duniya kun kosan irin adadin kisan da ake na a duniya na ganganci to haka har duniya ta tashi don haka ko aiki kika zo kika koyar mara kyau aka ce daga gurin ka aka koya da billahi la ilaha illa wa duk abin da aka ɗiba na laifi daga nan haƙƙiya ma sai ma sai an kamfata miki da ya zo gashi ya kashe shi ya rasa yadda zai da gawarsa shine Allah ya ce fa ba asallahu yaba yabhasu fil ardi sai turo hankaki suna tono a doron ƙasa liyuri ya hukai sai wari sab'ata akhihi dan su nuna masa ya zai rufe gawar ɗan uwansa malamai suka ce ta Allah ya ambaci gurab a nan gurin tare da yana daga cikin hankaki dabbobi fasikan da annabi ya ce ko a harami aka gansu a kashe su sai malamai suka ce saboda yadda hankaka yake fasiki shi ma wannan aiki ne na fasikanci shi sa Allah ya turo hankaka don ta bashi ilimin to ga yadda zai tun da ya kashe dan uwansa shine a lokacin yace qala ya wailata a ajistu an akuna misli hadal gura kai ci a ce ina mutum amma na yi kisa na rasa sanin yadda zan yi da gawa sai da aka turo kankaka ta nuna min yadda zan rufe gawar ɗan uwana to daga nan ne fa asbaha minan nadini sai waye gari ya ci gaba da nadama akan abin da yi wancan ɗan adam ɗin na farko da ya mutu tun daga wannan ranar har yanzu har zuwa ɗan adam ɗin da za a rufe kafin Allah ya busa sa a yi busar tsawo a tashi to duka lokacin ƙasa za ta fitar da abin da ke cikinta na mutanen farko da na ƙarshe kun kusan za ta fitar da abubuwa kuwa a wasu makabartu da yawa sun cika an sake siyan wani gurin an canza an ɗauki shekaru an sake dawowa da shi makabartar an sake mayar da ita rufe mutane karo na biyu an sake ɗiban wani gurin a cika an sake dawowa wata makabartar za ku ga a tarihin ta a gari sai a ce maka yanzu an dawo ana rufe mutane ninki na uku mutanen da ke cikinta na farko sun riga sun bi ƙasa an ɗauki tsawon lokaci an koma wani gurin ɗan matsin ya cika an sake dawowa nan an sake rufe mutane kasu na biyu lokaci ya sake da yanzu an sake ana dawowa ana rufe mutane kasu na uku kuma da a makabarta shi yasa yanzu muke jan hankalin mutane cewa abin da ake yi na gine-gine a makabarta haramun ne koyi da kiristoci ne kuma 'yan bida'an nan kullum su ne babban masifan mu su ne matsalar mu ɗan mutum ya je ma madina baki a makabartar sahabbai za ku ga cewa abinda kawai ake in an rufe gawa idan alama ce ta mace sai a kawo dutse guda biyu a sa ɗaya a gaba ɗaya a baya namiji a sa dutse ɗaya amma babu kabarin da za ku ga an zo an masa gini da siminti ko an zo an sa sambon a to wannan ita ce har kabarin hajiya wance ta mutu nan tun nan ta ina bai dai tsina na miki wannan abin da kawai kike bukata wanda suke da alaka da ke su miki addu'a amma yawancin mutu nan tun nan ta kaza shekarar ki kaza daga suwa me zai kare ki da shi babu abin da zai kare ki da shi to da haka wannan shine summa a wahina irin iskantaran nasu amraha to lokacin ne mutane za su yi mamakin juyawa al'amarin ita duniyan nan wata baddalati abdu ghayra al wasu was wannan ƙasar da kuke gani a lokacin naɗe ta za a yi ba ƙasar da kuka sani ba wannan sama da kuke gani ita ma kanta Allah zai sa a naɗe ta ba wannan sama da mutane ke gani ba wa barazu lillahi al mutane za su bayyana gaban Allah subhanahu wa ta'ala maka ɗauki marijayi wa yau ma idin Ai akhbaraha ay tuhaddithu bima amila al-amiluna ala dhahriha ranar da ƙasa sai ta ba da labari duk abin da mutane suka yi na aiki a kanta da an na rabbuka auha laha ai auha ilaiha ya yi wahayi gare ta wa zahiru an na hada mudamman adina laha abinda wannan ya kunshi cewa Allah ya yi mata izini an ibn abbas yawma idan tuhaddisu akhbaraha qala sayti qala laha rabbuha ubangijin ƙasa zai ce mata yi magana a ƙalar sai ƙasa ta ce ƙwaƙala mujahidin mujahidi ce a wahala haɗi a maraha ya umarce ta dama da kuke gani baki kawai kayan aiki ne na magana amma ba bakin ba ne ke sa a yi magana yanzu nawa ne kuka sani ba su da bakin amma ba sa iya magana ko ba ku san su ba kunne kayan aiki ne kawai na ji amma ba kunnen ba ne kusa a ji akwai wanda kun san suna da kunne amma kuma ba sa ji don mai sawa a jin bai ga damar su jima an fahimta to shi yasa in an ce muku abu kaza zai yi magana kada ku yi mamaki ku dinga ɗaukar cewa a'a ai ba zai yi ba Allah ya ba mu labari cewa sammai sun yi magana da makamantansu ثم سواء إلى السماء وهي laha wal لها ya يا an أو kalata a أتينا طائعين Allah ya ba da labari sammai sun yi magana da ƙarsai sun yi magana to Allah da yake da iko ya ba kowane irin abu ya ba ki dama kike magana to shi yake da iko duk kuma abin da ya ga dama yana so ya yi magana yana yi yanzu bangon masallacin nan da kowa yanzu a cikin ku ya jingina da shi Allah ya ce wa in min shay'in babu wani abu da kuke gani hatta kafin din Allah ya ce yana yin tasbihi da gode ma Allah amma ba ku fahimta ya suke yi ne amma Allah subhanahu wata'ala ya ce suna yi shi yasa aka ce yanzu bambancin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta fuskar mu'jiza idan yanzu kika dauki tsakuwa kika sa a hannunki suna yin tasbihu amma bambanci kawai ke in kin dauka in sun yi ba a amma manzon Allah in ya dauki tsakuwa ita a hannunsa idan tsakuwar tana tasbihi sanda take yi Allah ana jin cewa ga tsakuwar tana tasbihi wannan ya sha faruwa akwai dutsen da annabi ya ce a tun kafin Allah ya aiko ni daga baya na kan gane sai yadda in na zo wucewa dutsen yakan kalle ni ya ce assalamu alaika ya rasulallah dutsen udu akwai lokacin da ya hau dutsen ya girgiza annabi ya sa kafa ya dike shi yake maka natsu ya kai dutse domin a ka babu kowa sai annabi sai siddiqi sai shahidai guda biyu kamar yadda manzon Allah ya ga wani balaraban kauye ya ce masa kai ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba sai ya ce wani abu ne mafi alheri shi ke ka yadda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma ya dani dan sako ne daga wajen Allah ya ce wa Allah wannan maganar da kake faɗawa ya je maka shaida a kanta sai ya ce masa hazihi shajara ga wata bishiya can za ta iya min shaida ni dan sako ne daga gurin Allah sai ce to in haka ne ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiranki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ikalle ke ce mata ke bishiya ta so ki taho ki zo annabin Allah na kiranki yana tsiya ga bishiyar ta yi haka ta yi haka ta yi haka ta babbako ta taso daga inda kike ta jinyo ta zo ta tsaya ta ce assalamu alaikum ya rasulullah sai manzon Allah ya ce mutumin da ya gani sai ya ce mata ka ce mata ta koma sai manzan Allah ya ce masa ta koma to ne ya ce annabi ya ba shi dama yi masa sujjada manzan Allah ya ce masa a in ba Allah ba ba wanda ake masa sujjada wanda shi wannan kasar nan inda su suka samu wannan yanzu a da an shiga uku ai in akwai gaba da sujjada sai an musu amma ga annabi an ce za a mai yace a'a ai Allah kadai ake mu wannan to saboda haka shi yasa muka faɗa muku muka ce gabobin ɗan adam gobe alƙiyama Allah zai sa su ba da shaida a kansa me yayi ita ma ƙasa ta ba da shaidar mai aka yi a kanta don Allah ne ya ba da umarnin wadda ka da Allah zai kura ɗan adam don ya san da ya yi ɗan adam ɗin ya fi kowa sanin waye shi shi kuma sai mata na dinda. wallahi ya kura za a yi gobe alƙiyama ya kuri in ka fito ta nan ka ce ba kai ba sai a ce tore fi baki ya dena magana dangar jikinka ba da shaida a kanka ke ƙasa mai yi faru ibiyanin me aka yi a kanki to kin ga duk wannan mutum zai ce ƙarya ne ba ai ba ai ba zai taɓa wa ba ai to shine ai amaraha wa qawluhu yawma idin yasduru an-nasu ashtatan ay yarji'una an mawqifil hisab ranar da mutane za su dawo su tsaya wajen da za a yi hisabi wannan shine tashin hankali na na kiyama na farko tsayuwa za a yi fa wadan shekara Allah kaɗai ya sani Allah bai saurari kowa ba bai ce ma kowa ko kala ba har sai mutane sun kwammace saboda tsayawa sai a zo ma a hisabi wanda ma zai tafi wutan ya tafi wutan saboda masifa saboda bala'i to haka ne za a cewa shi yasa aka kira ta ya alkiyama ai za a ci tsayuwa sannan ba riga ba wando ba dangi ba nasaba ba alfarma sai da abin da ke ta gaskiya da gaskiya malam ya sai malam sannan yanzu kuna cewa akwai zafi ita ranar a ranar yanzu ba wanda ya san tsakaninmu da ranar kilomitocin ta nawa amma ranar manna Allah ya ce ranar ƙasa-ƙasa za a yi da ita a yin ƙasa-ƙasa da ita a zo a tsaya amma a kono in mutanen da annabi ce za a kai su inuwan a ƙarshi Allah ka samu na cikinsu ashtatan ai alwa'an wa asnafan nau'i nau'i ma bai na wa sa'idin tsakanin matsiyaci na lahira da mai arziki na lahira shine nau'ikan mutanen da za su koma a tsaya gaban Allah ma'amurin bihi ila janna, akwai wanda za a yi umarni a ce a kai shi aljanna a ma'amurin bihi ila nari akwai wanda za a ce a kai shi wuta Allah ka tsare mu wa qala ibn jurayd yatasaddaquna ashtatan za su ainihin wato dawo su tsaya gaban Allah jama'a jama'a ala yastami'una akhira ma alaihim ba za su taru ba har zuwa tun daga farko ala yastami'una akhira ma alayhi haka za su taru tun daga na farkon su har zuwa na ƙarshen ɗan adam ɗin da Allah ya halitta za a taru kun kosan ko za a yi taro kuwa a ce ɗan adam ɗin da Allah ya fara halitta tun daga farkon duniya har ƙarshen ta za a zo a taru Allah ya kiyaye yasa wani malamin mai ke ce Allah ya kai mu lahira da gaskiya mai kallo yawa mutum kan ya tafi lahira da gaskiya zai gargin yi mu iri iri ababen da aka yi ta yin a ɓoye a nan duniya ba wanda ya sani mutum yana ganin ya ci bulis a ranar a ɗaga mutum a gaban taron da ba a taɓa yin irin shi ba a ce wane wane wane wance wance ita ce ce kada a akwai rigima ba a waƙalar sirri a shatin yake firakan jama'a jama'a liyarau a amalahum ai alamu wa yujaza bima amiluhu fi dunya dan su sani sannan a saka musu da aikin da suka yi a duniya min khairin wa sharrin na alheri da shari wale hada tsala saboda haka ne Allah ya ce faman ya amal min tsala zarratin khairan yara to a wannan ranar fa duk mutumin da yi aiki kayan zarra na alkhairi to zai gani wa man ya amal min tsala zarratin sharran yara wanda ya aikata aiki kwayar zarra na shari shi masu ya gani kuma waɗannan ababen da kuke gani da aikin alkhairi da na shari wallahi yan saƙo ne duk wanda ya aika su ya jira sai sun dawo sun same shi tun daga duniya har lahira wani alherin zaki wala zaki bar duniya kuma abin sai ya bi ƴaƴanki da jikokinki wata tsiyar kuma in kika je kika shuka ta billahi allazi la ilaha illa huwa sai kin bar duniya abin sai ya biki sai ya bi ɗaɗan da kika haifa wanda aka ku yi kokari kowa ya zamanto alheri zai kulla ba sharri ba wannan shine da haka kuma Allah ya ce ƙwayar zarra da mutum ya yi wanda yana daga cikin mafi ƙanƙantar abin da Allah ke ba da misali da shi na halitta shi cewa mutum sai ya ga wannan wannan sakamakon shi yasa liqmanu na cikin da izaunar da ɗansa ya ce masa ya bunayya innaha in takum misqala habbatin fa takum fi sakratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah ko da misalin kwaya kumayya ne take sama ko kasa Allah yake shi ya zo da ita na ka wannan wannan yanzu lokacin da Allah zai jarrabe ki ya ba da amanar wani ta hannun ki ƴaƴan wasu sai zaman ta kokarin ki shine yaya za'i ƴaƴan su shiryu to za ki ga wannan alkhairin za ki ga wallahi sai ya bi ki ko ba ki da rai akan yayanki da ƴaƴan ƴaƴanki na fatan alheri ga wasu amma in kika zo bari ki kashe rayuwar ƴaƴan wani saboda rayuwar naki ƴaƴan wala ki jira wani abun kuma sai ya bi ki wallahi kima har cikin ƴaƴanki da jikokinki da kudu wala ka kudu tsoron Allah kan 'ya'yan da ba naku ba don da yawa daga cikin mata a wannan zamanin na cikin matsalar da suka samu ba sa jin tsoron Allah kan 'ya'yan da ba su suka haifa ba an abi huraira ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce alkhairu li salatati doki na mutum uku ne li rajulin ga mutumin da zai ajiye doki yana da ajarun lada wa li ga mutumin da zai ajiye doki situr dokin ya zama masa a wato sikira ne kawai wa ala rajulin wajirun akwai wanda zai ajiye doki ya zamanto yana da zunubi dama surar da za ta biyo ita ce suratul adiyati wanda kuma za ta zo dama za ta yi magana akan abin da ya shafi doki fa amma allazi lahu wanda yake da lada in ya ajiye doki farajul rabadaha fi sabilillahi mutumin da ya daura doki saboda addinin Allah fa aqala tilaha sai ainihin wato itsawaita wato tilaha daure ta a turki fi maradin a inda yake yana da faɗi a raudatin ko inda yake dausayi ne amma a sabar liha abin da ta samu a cikin wannan turken nata da ita daure ta zalika wannan fil maradi wajen da yake inda daure yana da fa'i warraudati da inda yake dausayi ne kanat lahu hasanatin yana da lada a wajen Allah subhanahu wata'ala walau anna hatta iya laha koda a ce ta tsinke wannan kirkin nata sannat sharafan au sharafaini ta je ta zagayo a cikin wannan dausayin so ɗaya ko so biyu to ta je ta zagayo a ciki tana da lada kanat asaruha wa awratuha hasanatin takun da za ta yi lokacin da ta tsinki da bayan gidan da za ta yi yana da lada in ji Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hiya lidhalika ar rajul ajrun to ga mutumin da ya daura doki yana ciyar da shi yana jiran ne Allah ya kawo lokacin da za a fita jihadi wanda Allah ya idan tana filin tana daure yana da lada in kucewa ta yi daga tirkinta a filin ta zazzagaya ta zazzagaya duk zagayen da ta yana da lada idan kuma bayan gida ma ta yi saboda abincin da ta ci a gurin manzan Allah ya ce yana da ainihin wato lada sau da haka akwai lokutan da al'umur bi maƙasiriya al'amura wani lokaci suna tabbata ne da manufar da ta sa kake yin ainihin wato abu sai sa da yawa yanzu wata sai ku ga aikin likitanci za ta yi amma idan ta sa cewa za ta ɗauki wani ɓangare da za ta yi don Allah don ta taimaki bayan Allah to wataƙila ba ta sani ba shine aikin da Allah zai karɓa a alƙiyama wanda da shi za ta haye so saboda haka shi yasa kowane irin abu ake buƙatar kyakkyawan niyya wa rajulun da mutumin da a walau annaha a marrat bi naharin ko da a ce ta wuce ta korama ne fa sharibat minhu sai ta sha ruwa walam yuri an miskiya hazihi bai nufin shayar da ita ruwa ma dokin da aka daure shi saboda addinin Allah bai ita yana kai ya zo wucewa ta wata korama kawai sai dokin ya gangara ya sha ruwa kuma dama bai nufin ya sha ruwa ma to kana zalika hasanatin lahu ta gangara ma dokin ta sha ruwa ba tare da asali ka gangara don ta sha ruwa ba annabi ya ce tana mutum yana da lada wa hiya lidhalika ar-rajul adar wannan mutumin da ya daura doki da wannan manufar da ta gangara guri ta sharuwa da ta ci abinci da ta yi sukuwa a gurin da bayan gida annabi yake duka yana da lada wa rajulun rabataha da mutumin da ya daure doki ta ganniyan wata afufar dan yana da wadata da kuma kamewa walam yansa haqqallahi fi riqabiha wala zuhuriha bai manta haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ba wajen abin da ya shafi kulawa da ita fa hiya lahu sitrun wannan za ta zamanto wato shamaki daga wuta daga gare shi wa rajulun rabadaha fakaran wa riya'an da mutumin da ya daure doki saboda riya wa niwa'an da kuma gaba da addinin musulunci fahiya ala zalika wujrun to wannan shine mutumin da yake da zunubi ya daura doki shi kuma asu ila rasulullahi alal humuri sai aka tambaye annabi dangane da jakin gida وقال سيما ذا الله يتي ما أنزل الله شيئا إلا هذه الآية الفازة الجامعة يتي الله بيسوكد دون أبو با سيوانا آية واتفك مقعيسيا واتتتروا قومي شيني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وفي صحيح البخاري عن أبي مرفوعا من الله يتي اتقوا النار ودت ورن الله وند يهلك توتا يتانا دنت سبودكو ولو بشق تمرة كودا تاجين دبينو ذاك ربا ki ɗauka ke ki yi amfani da rabi ki ba wata rabi don ki amfani da shi wanda Allah ya ce to ku yi aikin alheri ko da irin wannan ne kuwa lokaci ya yi za a sha ruwa akwai dabino a hannun ki kwaya ɗaya ne ka ki balla dabinon rabi ke ki amfani da rabi ki ba wata rabi a matsayin aikin alkhairin da za ki yi da niyyar cewa na yi ne don Allah don Allah ya tsaye ne daga wuta walau bi kalimatin tsayi ba annabi ce in babu ma dabino in kun haɗu da ƴan uwarki musulma ko da kalma mai kyau ki faɗa mata da niyyar cewa na faɗa mata wannan kalmar ne don in tsira a gaban Allah gobe alƙiyama kuma dama Allah ya umarni cewa wa lin nasi husnan a dinga faɗawa mutane magana mai kyau yanzu nan sai ka ga abu ne da aka zo yi saboda amfanin mutane wata yan agajin nan sai su yi mata magana don ta gyara maimakon ta mayar musu da magana mai kyau sai ga ta mayar da magana mara kyau bai kamata ba gaskiya ku yi ƙoƙari mutum yana musulmi ya zamanto maganganun da zai dinga mayarwa musamman a watan ramadana musamman a goman ƙarshe don wallahi ina da tabbaci ba duk wanda aka yi azumin nan da shi bane wallahi za a sake yin azumi ne zuwa da shi saboda haka walahu aidan fi sahihi ya sake tabbata daga manzon Allah annabi ya ce la tahqiran min al-ma'ruf shay'an duk abin da yake na aikin alheri ne kada ku laƙanta shi walau an tufriga min dalwi min dal min dal min dawlika fi ko da a ce gugar mutum zai dauka ya ɗibo ruwa ya zuba ruwa a kwanan wanda zai sha a matsayin aikin alkhairi manzo Allah ya ce kada mutum ya wulakanta wannan ainihin wato aiki din walau an talqa akaka ko da mutum zai haɗu da ɗan uwansa wa wajhuka ilayhi ɗin. fuskarka tana saki shi yasa ba haushi yake shimfiɗa fuska ta fi shimfiɗa bar ma ki haɗu da ƴan uwarki musulmi ki sakan mata fuska da niyyar neman lada a gurin Allah in kin yi haka din zaki samu lada a gurin Allah an kuma kin yi ne dan yaudara dan ki kwashi kafafunta an san akwai waɗanda in ka ga sun duka kamar ladabi za su ma to kafa ka za su kwasa wannan yana ciki da haka kun san hadisin mace da annabi ya bada labari cewa karuwa wacce ta zo ta samu kare a bakin rijiya yana lallaga ta cire dan kwalinta ta zira shi ta samu abin ɗibo ruwa ta bashi manzon Allah ya ce fa shakarallahu laha Allah ya gode mata akan aikin da ke kuma ya gafarta mata akan wannan sannan manzon Allah ya sake faɗa ai kuma yace ya nisa almu'minati ya kuma tan mu'minai la ta haƙarar na jaratu kada ku wulaƙanta baiwa da jaratu ha saboda ita baiwa ce a nan mun karanta muku mun ce Allah ya ce wala sa'un min nisa'i kada wasu mata su rena wasu mata su musu izini a sa an yi kunna khairan ra'i wanda kuke musu gani gani ko a gurin Allah sun fi ku alheri ma'aunin duniya ba shi bane ma'aunin lahira ba haka ma'aunin yake ba a gurin Allah ina ba su an fahimta ba a cewa duwan da ka shi da duniya ya fi kusa da Allah kamar yadda ba a cewa duwan da ba shi da duniya ya fi nesa ga Allah ba kuma a cewa duwan da ba shi da duniya yake kusa ga Allah wanda yake da duniya yana nesa ga Allah a'a al'ibratu an ya kuna maru taqiyan fi duniya abinda ake lura da shi waye fi jin tsoron Allah a duniya shi yasa ɗazu a kisar da maka koro tsakanin habila da tsabila da ɗaya ce ya kashe ɗaya ai abin da ya ce masa dan me za ka kashe ni in na yi aiki allah ya karɓa a inna ma ya taƙabbal allahu min almuttaqin ai allah yana karɓan aikin wanda suke da jin tsoron ne domin ce muku babban dalilin da ya sa aka ce fa ai azumin nan kwana talatin ko ashirin da tara to ana so a koya wa mutane su zamanto suna da jin tsoron allah ne kuma Allah da ya faɗi duk duniya ya halicce mu namiji da mace ya sa mu ƙasa ƙasa da ƙabila ba ƙasa ƙasan ko ƙabilun yake nema ba kawai da ya ce ya yi hannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu cewa inna akramakum indallahi wanda yafi girma a gurin Allah shine wanda yafi jin ainihin wato tsoron sa to wannan ma'aunin shi kadai Allah zai kalla gobe alkiyama wa ya fi kusanci da shi ta fuskar jin tsoronsa saboda ko baiwa ce take a ƙarƙashin ki ko ƴar aiki ita ta samu ta ba Allah a duniya ke ba ke ba ma wannan ma'aunin na duniya in an gama ya rushe in an je alkiyama wannan suke ce muku wai kamar salin duniya kamar salin lafiri wai kamar yadda duniya take ba aya bane ba hadisi bane to ƙarya ne to annabi ya ce a faɗawa matan mumine la ta haƙarar na jaratun kada ku wulaƙanta mace baiwa saboda ita baiwa ce walau firish na shatin kuma kada ku wulaƙanta aikin alheri ko da kwatankwacin kofato ne saboda haka a duniya yanzu ake yin aiki tasirin sakamakon aikin ya fara bayyana kafin mutum ya je lahira ya karɓi sakamakon a wajen Allah amma ku sani cewa in ɗan adam ya riga ya mutu ba a yin aiki sai dai a karɓi sakamakon aikin da aka yi ka duk wanda Allah ya ara masa dama kamar yadda muka faɗa kwanakin ɗan adam uku ne akwai jiya akwai yau akwai gobe yanzu jiya ta riga ta tafi babu mahalukin jiya daren ashirin da biyar sai ya kamata ki tashi ki wani abu sai baki ba ko ke yar gidan waye baki isa baki ce yanzu a sake dawo miki da daren ki ya abin da za ki sannan daren ya wuce ba ki yi ba eh, ya wuce eh, ya wuce yanzu abin da kike da shi shine yau to yin Allah ya ara miki lokaci yau to kake ce sai gobe ko sai jibi dan goben ko jibin ba naki bane nawa ne kuka rabu da mutum yana cewa sai gobe idan Allah ya kai mu Allah ya kai shi goben ya kai shi goben ma to da da haka yanzu ana iya rabuwa ana cewa sai baɗi to baɗin duka ba a hannun mu take ba a hannun wa take a hannun Allah take to ba dole ba ne cikin ba a hannunka take ba akwai mai ita in ya ga dama ya ara maka lokaci ya kai ka in bai ga dama ba shikenan kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace haka mun zo ƙarshen wannan karatu na bana a farko muna addu'a ga ita hajiya libna Allah subhanahu Ta'ala ya saka mata da alkhairi a abin ce a matsayin ta na ya wannan shine abin da ya kamata kowane iyaye a suna tunani su bar 'ya'yan da za su dinga yin aikin alkhairi gare su bayan sun koma zuwa ga Allah a matsayinsu na ainihin wato iyaye a mun faɗa mun ce Allah ya ce ɗan adam ba shi da wani abu da zai samu na sakamako sai aikin da ya ku sani cewa 'ya'yan da za ku bari na kirki in kun koma zuwa ga Allah su aikin kirki yana daga cikin nau'in aikin da kuka yi na kirki kafin ku koma zuwa ga Allah in kuma kuka ɗaure ma 'ya'ya gindi suka yi aibu mara kyau bayan kun koma zuwa ga Allah haka duk abin da kuka yi haka kuma za a kamfatar wa mutum wani bangare na zunubi so da haka a ta na ya ta yi ƙoƙari wajen yi wa mahaifinta gata wajen kafa wani abu na alkhairi da niyyar cewa Allah ya kai sakamakon zuwa gare shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta Allah kuma ya raba ta da mahaifiyarta lafiya abin da ke hannunta na arziki Allah ya riƙe mata shi Allah kuma ya buɗa mata hanyar arzikin fiye da yadda take neman arzikin wanda suka yi ta zuwa nan tun daga farkon Ramadana har aka gama karatun nan da su kowa da buƙatar fata alheri a gurin Allah Allah ya biya masa abinda kowa yake nema a gurin Allah Allah ya masa inda na alkhairi ne wanda kowa yake jin tsoro na shari muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tunkuɗe masa shi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsawaita rayukan mu cikin aikin alkhairi abinda kuma muka faɗa daidai tun daga farko har ƙarshe Allah ya sa ya zama karɓaɓɓe wanda kuma muka yi kurakurai to muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya ara mana lokaci hakanan nan su masu ɗauke-ɗauken nan in daga ɗan uwa malam kamalu ga masu bahasan da makamantansa shi dama malam al'ahalil baiti ne to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi mu ma inda muka yi kurakure mutane muna roƙon su yafe mana mu ma mutane ne da haka wannan shi ne اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنما لما كيها قبل وبشر